Lahadi 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 karfe 10 daidai a birnin Yamai da kewaye. Masu barkan mu da Yahawa Usman ke dauke da shirin na musamman kai tsaye daga Studio Kalangu. Studio Kalangu tsari na musamman. Haka take albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da ke wakana fadin kasar Niger. Za ku ji yadda zaben ke tafiya daki-daki tare da wakil na Studio Kalangu da ke cikin jihohi da kuma abokan hulɗarmu da ke cikin gidajen rediyo arba'in da shida haka zalika kan yanar gizo da yadda ubangiji. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. Madalla yau 21 ga watan Fabrairu ranar zaben shugaban ƙasar Nijar zagaye na biyu. yaya ne zaben ke tafiya kuma ina ya kamata a yi zaben ga dai amsar da amudu jibbo mamudu ya ba abokin aikin namu umar hamad don yin zaɓe dole ne ka mallaki katin zaɓe kuma jefa kuri'a zaka iya yin shi ne inda aka yi rajistar ka bisa ka'ida duk da cewa akwai rashin yarda a yayin canza gurin zama ko kuma idan wata manufa ta zo hanyar jefa kuri'ar guda ɗaya ce muna da jam'iyyu biyu a jerin don haka akwatin zaɓe guda ɗaya ne makewayin zaɓen kuri'ar kuma guda ɗaya ne zaɓe ne da in masu zaɓen sun zo za su iske wurin jefa kuri'a guda ɗaya game da wannan zaɓe tunda aka kare yakin neman zaɓe masu jefa kuri'a ko masu goyon bayan jam'iyyun siyasa dole dole ne su daina sanya kayan da ke nuna kamar ana cikin yakin neman zaɓe. Domin kauce ma wasu sace-sacen kuri'u a lokacin da ake gudanar da zaben kundin zaɓe ya da wasu sharuɗa da za ji daga bakin juji Mustapha Jallo shugaban kungiyar Libre Africa Niger a cikin firarsa da Olivier Asogbavi. La loi électorale dit que la présentation Dokar zaɓe ta ce gabatar da katin zaɓe ya isa zama shaida don tabbatar da mai zaɓen yana bisa takardar zaɓe. Idan mai zaɓen ya shiga cikin rumfar zaɓe da ya ba da katinsa na zaɓe, doka ta tilasta shugaban rumfar zaɓe ya ɗauki sa ya faɗi da babban murya cewa wane sunansa kaza da sunan mahaifinsa da inda yake. Wannan zai bai wa masu zaɓe da ke cikin jeri su san da cewa lalle mutumin ba katin wani ne ya zo ya yi zaɓe da shi ba a cikin mazaɓu da dama ba a bin wannan ƙa'ida wanda hakan ya saɓawa dokar zaɓe yana iya yiwa idan aka faɗi sunan mutumin wanda yake cikin layi ya san shi zai ga cewa wani sunan shi kaza kuma ya zo ya yi zaɓe da kati mai suna kaza kaga kenan daga nan ana iya magance magudin euh, Studio Kalangu. les programmes de Studio Kalangu à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM Studio Kalangu tun madalla kame da muka bayyana muku wato a farkon shirin na musamman za mu gabatar muku da yadda zaɓukan suke gudana ne a cikin jihohi na ƙasar Nijar. A halin yanzu muna tare da wato wakilin namu mustafa Mamman Sani tun daga Zandar. Mustafa assalamu alaikum. Assalamu alaikum, muna lahiya. Lahiya kalo mustafa an tashi lahiya. alhamdulillah wallahi to madalla yanzu kuna iya ku bayyana mana a wace musaba kuke a halin yanzu yanzu yana karce kara-kara a cikin wasu mazaɓu eh, biro de vote numero 18 to yanzu kuna iya ku bayyana mana kaman yaya ne ake ciki yaya ne yanayin na musabar take a halin yanzu To a gaskiya game da yanayin zaɓe zan iya cewa in zan misalta zaɓen na wannan gamin da na farko zan ce wannan mutane sun yi hutowa da fifi mutane sun huto tun karfe takwas kamun a bude biro da vote mutane suna zamani suna jira a bude su yi zaɓe a yanzu haka zancen da nake mutane ne sun yi cincirin a kowanne an yi samun an yi layi. Alo Mustapha? Da ka ja baya kaɗan kaɗan nisanta abin maganar da bakin na kaɗan. To babu da nan na cewa eh, a kan wancan zaɓe da aka yi na wancan karo yanzu an samu eh, al'umma da fifi sun hoto sun yi na wancan karan kam zaɓe sun hoto sun yi layi a ko'ina gaban kowane biro da vote tun da ya kamun a buɗe mutane suke jira a buɗe su yi zaɓe kusan a ce kawai mutane eh, wannan karan kamar ban sama ma ya zan masalta abin amma dai gaskiya ba taɓa ganin irin wannan abun ba. Eh, abu da zan ce wanda ban gane shi a wancan gamin ba nan wannan gamin na ga wasu wanda ake ce ma wai mobilizatar wato masu ingizo eh, 'yan zaɓe a nan inda nake ga sunan akwai su na kowane bangare akwai kowane da ba ɗin shi ban san ban ne aikin su eh, kamar yaya masu ingizo 'yan zaɓe jaye da su suke suna tura su ɗakunan koko ya ne suke kasancewa ban shi ba kace masu ingizo 'yan zaɓe muna so mu ji takamaimai ya ni al'amarin yake al'amarin da yanzu da gana ana ci gudanar da zaben da hankali kwance babu wani tashin hankali na biro ya ya sama da goma tun da sassahe eh mustafa da kace kamar masu ingizo yan zabe shine nake so in gane kamar jawo hannun su ne suke suna nuna ku shiga daki ga yadda kai ga yadda za ku koya ne ake ciki ba nuna musu bayani ake zaɓe suke amma dai kawai ga sunan da farsak a bisa a cikin hilin lakwalkin inda nake kowanne bangaren akwai ban san ba ma takamaiman ne ne ake su amma dai tun da an rubuta mobilizator da na sa a kai na kamar su suna gizawa mutane su zo su yi zaɓe suna huddo su daga gidajensu an so samu ne kamar haka ne na tsammanin abin zai kasance amma dai ga su a nan da fifi su ma ban san ba ma ne ne suke nan gayi da na zo na tardo wani ɗan rikici ana hatsaniya tsakanin wasu guda biyu cewar wai wani wata daga cikin bangare ɗaya ta so ta ta gaya ma wata ta yi zaɓe to na sato suna da rikici kaɗan. kamar mustapha alo? oh ina ji cikin 'yan takarar guda biyu da suke a nan zandar shin wani daga cikin su ya riga zaɓe? wane ne daga cikin su ya riga ya zaɓe shin cikin su wani ya zuwa ya zaɓe a cikin su biyu ah, eh to yanzu inda nake ba gurin da su yan takarar suke zaɓe ba ne mm-hmm, inda yan mm-hmm. takarar suke zaɓe can birni eh, eh, nan Bama Mustapha ne mm-hmm, sarnan ne yake zamana a can na tabbata ya sau ya ya ga yin zaben tana iya yiwa in har ya kenan shi zai iya bada cikakken bayani in har ya wuzo ya yi zaɓe. amma ina wajen lokacin da aka buɗe zaɓe ina biro wanda hukumomi suke zaɓe mhm. na ga gubernar ya zo ya zaɓe mare ya zaɓe sannan da sauran makaraban nasu duka sun yi zaɓe a can biro wanda yake cikin eh, mgc mhm. shin kama ana iya sanin adadin waɗanda suka suka yi zaɓe a wani mazaɓar da kake hali yanzu a wannan mazaɓar da nake mhm. yanzu da na tattamina yanzu yanzu kamun ku yi kira da shi wanda yake kula da wannan kin ya ce mana akwai mutum sattin da biyu sun yi zaɓe a yanzu daga sahizawa yanzu To Mustapha, mun gode. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Niamey. Sur la radio alternative. 99.4 FM. Studio Kalangu. Madalla a yanzu kuma sai mu dawo nan birnin Yamai inda wato Fanta Shamsu take jiran mu. Fanta, kina jin mu? Ina jin ku Hawwa Usman. Madalla Fanta, kina iya gaya mana a wace mazaba kike? A yanzu haka ina Ecole Primaire Basura. Um. Mhm. shin ana iya cewa mambobin na wato hukumar ta zaɓe sun zo a cikin lokaci eh to gaskiya dangane da wa'ancan zaɓukan da suka wuce zan iya cewa wanga karan sun yi iya ƙoƙarin su tun da ruhuwar zaɓe da ta fara buɗewa ta samu ɗallaci amma bai wuce na minti goma ba. To yanzu mutane suna ci gaba gudanar zaɓukan ko kuma a wane ne ake? A to masha Allah akwai mutane akwai jama'a da dama maza da mata duk da zan iya cewa matan ba su da yawa sosai kamar maza. Kamar a rufar zaben da na shiga wato biro san karanta eh, na samu an ce min maza fiye da sattin suka yi zaɓe inda kuma mata duk da su wuce goma sha biyar ba da suka yi zaɓe har yanzu. To shin ana iya cewa kamar 'yan siyasa da kuma haka wanda suke a cikin kwamiti da kuma 'yan jarida wanda suke za su sa ido shin ana iya cewa suna nan gabaɗi suna nan gurin sun kasance a gurin wannan mazaɓar. yanzu ne yanzu sannan ida tattaunawa tare da 'yan sa ido amma lalle ni ban gaba 'yan jarida bayan mu amma sauran duka mambobin ruhuwar zaɓe akwai su. shi ina aka ce a ah, primary ba saura dai suna da kamar ruhunan zaɓe guda bakwai eh, kuma duk sun buɗe kuma akwai dukkan su mambobin eh, ruhunan zaɓen da akwai su. Shin ana iya cewa mata sun huto da fifi ko ko tukuna ne? Gaskiya mata ba sosai ba kamar maza, kamar yadda na baku dan eh, misalin dosan karanta ɗan yanzu na ce muku maza fiye da sittin suka yi zaɓe inda mata kun duk duk su wuce eh, goma sha biyar ba. Ina kwatanta da wannan zaɓen da su gabata da wannan shin ya za a gane matsayin na mata fitowar tasu? To a wancan zaben da ya gabata na mhm. hukumomin jihohi da ma na eh, da ma na wakilan assembly da presidential premier mhm. gaskiya zan iya cewa na zo wannan ekolkin amma yadda na iso mata wancan karin ban isko su ba a wannan karan mhm, nakan ce ta yi wa ko saboda safiya ta har yanzu basu gama ayyukan gida ba an tuka dai ba kamar wancan karan ba. Shin Fanta an kiyaye matakan kariya daga cutar COVID-19 a nan mazaɓar da eh, kike? A cikin ruhunan zaɓe kowanne mamba za ki isko shi ya sa takunkumin shi kuma sun sa eh, tazara sosai a tsakanin su. Haka ma a cikin jama'a duk da ba kowanne bane ba mai a cikin sauran layi zaki iska isko mutane da takunkuransu kuma sun sa tazara a tsakaninsu. Tun madalla fanta mun gode. Studio Kalangu. Le programme de Studio Kalangu. a Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. Haka take kadda ku shagala kuna tare da shiri na musamman kai tsaye daga Studio Kalangu. Dangance da zaɓuka na shugaban ƙasa zagaye na biyu da suke wakana dukkan faɗin ƙasar Nijera. Muna tawa a halin yanzu. Ausuka kana lafiya. Lafiya lo malama Hawwa Usman. An tashi kalau? Alhamdulillah. Madalla ka yanzu a wace mazaɓar kake? Ina mazaɓa ta hamsin da daya a nan cikin da'irar tawa wasu biyu. Mhm. Kamar ana iya sanin adadin wato mazaɓa wanda ka samu ka ziyarta tun da har izuwa wannan lokacin. Ba ba. Na ce kamar mazaɓa nawa ka samu ka ziyarta ka hin wannan lokacin. Eh mazaɓun suna da dama insha Allah kamar yadda aka sani a nan sawa eh, a cikin dakunan eh, daukar darasi lakwaloni ke na ake gabatar da zabubuka mhm. To na ziyarci gaskiya mazafu da dama eh, safiyar yau zai ke wannan lokacin da muke magana. Muna iya sanin yadda zaɓen yake tafiya? zaɓe ya zo da wani bambanci musamman ma inda aka sani a tawa idan aka ce ranar zaɓe ne mutane suke fitowa da to yau sai aka samu sabanin haka mhm. Mutanen ba sa fitowa kamar yadda ya kamata musamman ma maza ba sam kamar babu su ma eh, matan ne ke da kwai su ne suke fitowa to ba mutane da yawa kamar yadda zai muka zanta da wasu shika-shikan na siyasa suka tabbatar mana kamar ya danganta ne da yanayin iska da jihar take fuskanta a kwana biyun nan da kuma eh, matan da ba su samu suka fito ba kamar yadda aka yi zaton saboda watakila sai sun kare abubuwan su na cikin gida su kunna kafin ko za a same su mhm, zuwa mhm. jima amma a hali yanzu dai eh, abin da ba kamar yadda aka saba ganin shi ba ne mutanen ba su fito sosai mhm. kamar a cikin firar da kuka yi tare da masu saka ido kan zabuka wani bayani ne suka muku dangance da yanayin da ake ciki a yanzu a mazaɓoɓin eh a mazaɓoɓin komi yana tafiya daidai kamar yadda muka tattauna da wasu waɗanda suke nan domin saka ido mhm. eh, musamman ma masu saka ido na cikin gida sun da bamu ga na kasashen ƙetare ba har yanzu mhm, mhm. Eh, sun tabbatar mana komi yana gudana kamar yadda aka tsara to sai dai Eh, a unguwar eh, kuwait ta biyu an fuskanci wata ɗan matsala kaɗan kuma an samu an ciwo kan matsalar inda wasu suka shigo da wato hotuna na 'yan takarar guda biyu mhm. suke nuna ma mutane kafin su shiga akwatin zaɓe suke ga wanda ya kamata ka zaɓa ga wanda ya kamata ka zaɓa to sanin kowa ne kuma wannan lokaci ya huce tun ranar tara ga wannan wata da misalin karfe sha biyu dare mhm. inda aka rufe yakin neman cin zaɓe to daga nan dai aka samu abin ya zamto abin ta da shi wuya kuma daga bisani aka samu aka ciyo kan wannan matsalar a hali yanzu komi yana gudana kamar yadda ya kamata sai da kuma wani bako al'amari eh, irin yadda a yau ta kasance sai da ake cika motoci yanzu haka a gabana akwai mota da ake kira business class guda biyu mhm. wanda aka ciko da kuma wata karamar motar bashe kuma wata da ake kira toyota dukkan su dai na kwasar mutane ne ake shigowa da su musamman ma mata su ne ake daukowa kuma ana zuwa da su da su zaɓe. kamar ba ka iya kana ta kamar mai sirrin daga inda ake hutuwa da su ana kawo su cibiyoyin zaɓen daga eh, cikin unguwanni ko da wasu ruwa. ake ɗauko su su waɗannan matan daga cikin unguwannin ne eh, dama ana akwai lokutan da ake yin haka nan amma a zaɓukan na baya baya ba a ga haka nan ba sai dai yau watakila yana da nasaba ne da rashin kin fitowar su matan ko kuma yanayin iska da ke da kwai matan za su samu matsala wurin zuwa wurin zakuka shine dalilan da watakila suke sa ake ɗauko su don a rage musu hanya. Mm-hmm. Ausuka uh, a game da wato amfani da hanyoyin kariya na cutar covid-19 ana iya cewa a wannan mazaɓin an yi ɗauki ƙwararrun matakai ko kuwa ne ake ciki. Eh, gaskiya babu wani matakai mutane kaɗan ne za a gani waɗanda suke da wannan takunkumin na kariya mm-hmm. eh, mutane nan ne ba kowa yake da shi ba da sai dai kasancewar makarantun akwai hili gare su ba a samun cincirin da mutane da yawa haka sai dai mutane kowa yana ratsin kan shi Eh, dawo domin saka ido eh, yadda abubuwan suke gudana amma gaskiya su ce wannan matakai na kariya sai dai waɗanda suke a cikin mazaɓu wakilai kenan su kam suna da su amma sauran al'umma gaskiya ba su da wannan matakan na kariya. mun gode ausuka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Les programmes de Studio Kalangu à Dosso sur la radio Fara 92 FM. Studio Kalangu. tun madalla a yanzu kuma bayan wato birnin adara sai mu nuhi wato jihar doso inda ausi abdurrahman yake jiran mu ausi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu malama hawa muna lahiya lahiya lau ausi ya wajen naku To wallahi alhamdulillah nan ga dai sai ce ayyukan gudanar da zaɓe suna tahiya yadda ya kamata mhm. yau dai da sahe a karhe takwas ba minti uku eh, shugaban eh, majalisar dokoki eh, Usaini Tini da shi da uwar gidan shi sun je a gidan wasanni da farko kenan mgc da turanci inda suka je a wurin jewa kuri'a a biro lamba 71 inda suka gudanar da zaben su bayan haka kuma an samu sakatare general na eh, gubernura na jihar da doso mhm. eh, da shi da duka manya-manyan ma'aikata su masu gudanar da wannan zaɓe a eh, wanga biro de vote na eh, mgc na na eh, jihar doso ba haka nan kuma sun zagaya a wurare da yawa na nan ga garin doso a nan nan birnin doso ni da kaina a hali yanzu gani a biro de vote lamba 91 na na uh, jihar Toso uh, inda uh, shiga da suna santar na wanda ake ce ma Ecole Samaria inda mutane ke gudanar da zaɓe. Mhm. Shin ausi ana iya cewa wato a yanzu kamar cikin zaɓar da kuka tahi komi yana tafiya daidai kayayyaki sun zo mutane sun ware zaɓe? wallahi malama hawa sai ce miki anan da ya doso ni na zagaya duka uh, center de vote Eh, bakwai addakwai a nan doso duk na zagaya a wuraren ga na eh, gudanar da wanga zaɓe eh, babu wata matsala a baya an samu Eh, rishin eh, zauwa mutane da wuri eh, musamman ma 'yan sini wannan daga can baya ne a yanzu ka duka sun zo a lokaci a karhe takwas sai ce miki duk wurin da ya kamata a yi zaɓe a nan da jihar doso a nan da birnin doso wa'annan wurare a buɗe suke kuma mutane 'yan sini da dukkan aiki an tarda su a wuraren su. Mm-hmm. shin a game da masu sa ido da 'yan siyasa da 'yan jarida dukansu suna nan lalle lalle yan jarida da dama ma muke yau da muka bi eh, shugaban majalisar dokoki eh, ban haka nan kuma lalle mu rarrabu a wuraren zaɓe eh, domin gudanar da ayyukanmu game da yan sa ido lalle lalle a su a hali yanzu ma ga wa'ansu gaba gare ni ina gani suna gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ban haka nan kuma akwai yan tsaro yan sanda sojoji da yan tsaro tsaro duka eh, suna tsaitsaye a wuraren su inda suke gabatar da su da kansu eh, aikan su yadda ya kamata lalle a eh, nan da birnin doso malama hawa sai ce miki a hali yanzu komi yana nan ga tahiya daidai yadda ya kamata abu guda ne hitowar mutane lalle ba kaman da ba don eh, to zaben ma eh, ai ba iri guda ba ne mhm. don da akwai eh, municipal da regional da su legislative. Tuma da la'ausi. na ce mutane kama ba su hito ba kama yadda ya kamata mm. ko da tun da fiya ne lalle akwai sanyi akwai iska a halin yanzu dai mutane na nan ga hitowa yadda ya kamata domin gudanar da wannan zaben mun gode sosai ausi Ah, to ina godiya merci madalla wato kada ku shagala kuna tare da studio kalangu kai tsaye da kai sauran shirin na musamman albarkacin zabuka na shugaban kasa za gaye na biyu a yanzu sai mu nufi mata mai abu sarki salamu alaikum wa alaikum salam malama hawa an tashi lahiya ah, alhamdulillah lahiya lawallahi madalla abu sarki shin yanzu a wane ne ake dangance da wannan zaben a can mata mai Yau a nan mata mai an buɗe da rufukan zaɓukan dukansu kimanin karfe takwas na sahe inda mutane sun ware hutu kun san kamar yau lahadi ne kasuwa ce ta mai addu'a yawancin kuma masu zaɓen mata ne sai yawancin su sai sun je kasuwa mhm. sun komo to amma ana nan dai ana zaɓen. ko da ma cewa dai a jiya da daddare akwai wani wanda yake dan zagaya ko da laya ne eh, to polisai dai suka rike shi san ka a samu hargitsi yanzu haka dai yana a hannun su becin haka nan eh, komi dai na tafiya daidai kayayyakin zaɓe eh, duka dai an kawo babu wani korafi kuma su jami'an masu kula da zaben mun gan su da matakan kariya wato takunkumi kuma akwai ɗan ruwan na wanda ake shahawa wanda ake sa gel alcoholizate ko da ma cewa dai a nan inda nake zamne mazaɓa ce ta eh, MGC inda a nan ne wasu kai korafin sun ce sun gano kamar ana sayan ƙuri'a to amma an samu dai abin an daidaita shi kun san mata mai wuri ne wanda yake da wato farin jini ga duka 'yan takarar ganin yawan al'ummar da take tattare a cikinta mm-hmm. kowa so yake dai a ce ya lashe ta to saboda wannan ne ake ta taka tsantsan ko da ma cewa akwai jami'an tsaro amma a halin da da muke gani kamar dai mazabar da ake ka kamar suna iya kaɗan zaɓe ne mai wato anjiyar kamar yadda ake faɗi sosai wanda sai an ƙara matakan tsaro kuma an ƙara wato tsabtace wurin saboda an kadiba ka gani sai ga kamar dai wata 'yar ƙaramar kasuwa ce a wurin ana nan ana dan da ciwa-ciwa kaɗan mhm. duk da cewa bayan azahar dai lokacin ya yi cika da mutane a lokacin nan ne to kuma wato ake ganin cewa masu zaben za su hoto da pipi amma a halin yanzu komai dai na tafiya daidai in ba a wannan abin da na ga muku ba shi ma wanda an ciwo kan shi wanda aka ga kamar ana al'amari ne na sayan ƙura'al wannan to amma an samu dai an muna iya sanin kaman adadin waɗanda suka zo su yi zaben eh, adadin kamar waɗanda suka zo suka yi zaben shi dai a nan da ya mata mai waɗanda dai za su yi zaben dukansu dai wato dubu ishirin da takwas ne da 131 da talatin da ɗaya to amma a yanzu eh, kaɗan kaɗan ne mutanen suke hutowa mhm. eh, ganin cewa biro da bakin yana da yawa hal biro da vote wajen tamanin da bakwai ne a nan mata mai amma yanzu dai kaɗan kaɗan ne mutanen suke hutowa sai waɗanda suke bakin kofa waɗanda suke tsare wurin shine ake ga alamun kamar ana wata yar ciwaciwace haka ta abin zaɓe eh, sai zuwa wajen azahar lokacin nan ne taro yake yin taro mhm, mhm. shin habu sarki ana iya cewa kamar mata sun fito da himma domin eh, su zaɓe dama akasarin masu zaɓen yanzu dai eh, da ɗan dama su da wani suka huto sosai bayan azahar kin ne kike ga wurin kamar ma babu namiji matan su ne suke fitowa su yi zaɓe kuma a gare su ne ake tsammanin a samu mhm. ƙuri'u da dama shi yasa duka 'yan siyasar sun hime da kansu hankalinsu wajen mata. To madalla. Mun gode Habu Sarki. To madalla mun gode. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. A Difa. Sur la radio Afan. 100 FM. Studio Kalangu. madala daga mata mai sai mu nufi birnin manga cewa da difa inda mara mamadu yake jirma a halin yanzu mara assalamu alaikum wa alaikum salam malama <clears throat> an tashi lahiya mara shin a wani matsayi ake a game da zabuka a difa eh, lafiya kala alhamdulillah kalau ko jiha a difa ma eh, rohunan zabe an buɗe su a yau eh, tun da sassafe. mutan mhm. a difa <clears throat> kamar ba wasu jihohi ba ne ba a difa tun karfe bakwai eh, aka buɗe rohunan zaɓe inda mutane suka fito eh, kuma abin da muke iya cewa dai rohuna duka sun buɗe kuma cikin kwanciyar hankali eh, kun san jihar tamu jiha ce wanda take da rishin zaman lafiya mhm. wanda kowane lokaci na tsantsar amma duk da haka nan dai akwai irin jami'an tsaro da suke sintiri wanda suke kakkare rohuna wanda suke tabbatar ma jama'a cewa muna nan kuna iya yin zaɓe a kowane lokaci so a tun safe dai karfe bakwai da nake miki zance tun yadda wurin karfe shidda eh, jami'an zaɓe su suka fito wurin buɗe ruhunan su duk muka yi zagaye santar santar duka mun yi zagaye yanzu inda nake miki magana ina wani santar da ake cewa fanna grema inda nake bakin biro da vote ko ruhun eh, wanda ake cewa a florida to nan gashi mutane suna zaɓe sai dai eh, a yau abin da muka dan lura babu irin irin mutane su yawa su fito su yi dandano su yi tsere suna zaɓe kawai dai guda guda biyu suke yawa suna wannan zaɓen. mutanen kamar jiwa-jiwa ne suke ba a fito ba aka yi dandazo. amma da lashi ne abin da muke cewa babu kamar eh, layi layi a jere kowane biro dai in ka leka mutum ɗaya biyu ko kuma wasu suna jira haka ne ake zaben a yau. to oh. mara a game da kaman fannin mata su sun fito da fifi ko ko su ma dai jiwa jiwa ne eh to sai ma mu ce ba matan sai su fitowa ba suna yawa tunda ko ina inda nake dan zagaya nake zuwa na shi ganin mata akan akan maza eh, kenan a cikin wanda suka fito ma mata sai su fitowa su yi zabe kun san kuma al'ada ce na wajen namu mata su yi sabko su zo su yi kenan su koma gida saboda kafin nan maza su zo a wannan kin ma na yi madalla mara mun gode ina ganin cewa a yanzu sai mu nufi wato maradi inda muhammed mamman yake nan yana sauran mu salamu alaikum muhammad awa ina kwana lahiya kallon an tashi lahiya alhamdulillah mun gode ma Allah madalla muhammed shin yanzu a wace mazabar kake a daidai wannan lokaci na mazaba talatin na santa dan gulbi kamar muna iya sanin adadin waɗanda suka zo su yi zaɓe? bisa girgam dai akwai 449 kuma mhm. a wannan lokacin dai mutum sattin sun yi zaɓe. Mhm. Mutum sattin suka yi a wannan lokacin? A wannan lokacin ba. Mhm, Shi Muhammad da uh, mata sun hito da hima? a daman kin san a maraɗi mata da matasa su suka yi ba karfi ga zaɓe nan dai da nake uh, santa tangulbi mata da maza sun huto da matasa sun hito, in kun dan an dan ya kaɗan kamar su unguwar bagalam wajen ecole de da sauransu nan wa eh, mutane su to da pipi eh, misali an ɗauki ecole de a nan eh, bagalam har titi mutane suna nan kowa na so ya shiga dan ya samu ya cika zaben eh, nashi madalla Muhammad da mun gode ina ganin cewa sai mu nufi birnin abzin inda musa mamman yake shirin mu a daidai wannan lokacin salamu alaikum ma musa an tashi lahiya Lahiya. lauyi madalla musa kana iya bayyana mana a yanzu a wace mazabar kake Ta a yanzu haka ina nan mazaɓa ta iji kenan inda biro da boss na ɗari da shida ɗari da biyar da ɗari da hudu duka da ke da da uku da mhm. a kanci. Ko za mu eh, a za ka za a caje mutanen kamar eh, suna fitowa ne kaɗan kaɗan da mhm. su ba su da dama tun da gire da gani wanda yake tuntun kakalin garin abin kuma wanda ya yi na tuwa ta yawa cikin kuma har da cewa ma da ɗan zaɓe da aka yi kici ne wani aka samu rikici da dama da haka kama mutane amma a yanzu kuka eh, mutane sanu-sanu suke zuwa kuma jami'an tsaro sun ɗauki matakai tunda a yanzu haka a bakin kofar ka shiga wanda za ka shiga wajen eh, mazaɓar da uku jami'an tsaro sun sa matakai sun tsaya in ba takarda ka gwada ba ko kai ma mai sa ido in ba takarda ka gwada ko in jarida ba saka daga gwada ba za ka shiga ma aka samu ka samu wani matsala Shin Musa ana iya cewa mutane sun hito sosai koko? A gaskiya ne da sahar ga shiru ne babu mutane da yawa kuma eh, ba sani ba da cewa ce mhm. amma abin da za a sa za a duba shi mata sun yi yawa a yanzu haka da matasa mata gaskiya ma inda bayan da muka ji su yanzu a haka mutane da suke mata ne duka. Madalla Musa mun gode ina ganin cewa ma dai duka duka nan da muka zo karshen wannan shiri na musamman albarkacin zagayen wato na zaben shugaban kasa na biyu wanda ake wakana a halin yanzu a dukkan fadin kasar Nijar. Ku tarbe mu a daidai karhe biyar na amarece tare da shirin da aka saba na matasa sannan kuma wato tare da muka haɗu a fada. Amma da abokan aiki nake muku sallama sai anjima.